Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu sake kasancewa a wannan san bidiyon. A wannan bidiyon zamu ku bayani ne akan yanda zaka zama mai dora application a Play Store. Kar ka manta idan wani na farkon zirta ka wannan channel din ta Ibrahim Tech ka manta kai mana subscribe kana kuma ka danna alamar karrawa. Don kasancewa ka dukkan sauran shirye-shiryen mu da zaran ka manta ka danna alamar like idan wannan bidiyon ya free. Don wa wannan bidiyon zamu muku bayani ne a step by step akan yadda za ka zama mai ɗora application a play store ka bi mu daga farkon bidiyon nan tun a farko har ƙarshe domin haɗu da haka da bidiyon nan idan har kana so ka rika ɗora application a play store kuma kana so nan gaba ma ka rika ɗora application a play store ko kuma kana so ka zama developer ne da za ka rika haɗa application kana ɗorawa a play store to wannan bidiyon zai amfane ka mu shiga cikin bidiyon abu na farko kafin ka fara tunani kafin ka fara lissafin dora application a play store to ya kamata a ce ka san wannan ya kasance cewa ka iya hada application din duk application din da zaka dora ka riga ka san tsare-tsaren sa ka riga ka san yadda zaka dora application ka riga ka san yadda zaka hada application mai kyau mai quality mai kyau wanda zaka yi dorawa akan play store kai tsaye abu na biyu shine nan ya kamata a ce ka san da cewa google console account da zaka dora application din eh, ka play store da shi account ɗaya ake yi a duniya account da yake a duniya ka suke ka ce za ka yi amfani da katinka ko kuma da dai sauran bayanan ka haka domin ka buɗe wani domin menene domin idan har google suka gano sa to kai tsaye za su yi blocking din wani account nan kuma sannan ba za su damu ka da kuɗin ka ba kai tsaye wannan ita ce nan doka su duk mutum ɗayan ka mallaki account ɗaya ko da ake su rufe wannan account din to ba za su sake baka wata dama ba ka buɗe wani account din ba dole sai dai wannan ka gyara shi ko kuma ka gyara wannan matsalar da ya fuskanta a cikin sa amma dai ba za su karwa dama ka buɗe irin wannan account din ba kuma sannan da bayananka to dole sai sun sai su rufe account din abu na gaba shine ka fara karanta dokoki da ya danganci dokokin play store haka privacy policy yanzu kar ka je ka ga privacy policy kai kai accepting ka wuce a'a ka tsaya ka karanta ka tsaya karanta dukkan wani privacy policy yanzu domin domin suna da dokoki da yawa wanda kuma sannan a koda suna yin updating din dokokin su domin menene duk wani application da zaka dora a Play Store suna bibiya su gani wai wani application ne ake bibiya sa wani application ne ake ƙara yin operating din sa wani application ne kuma ba a yin operating din sa wani application ne ba a kula da shi wani application ne kuma an dora shi bai da wani amfani a Play Store to suna kokari suna ciccire wa'annan zaka gani an yi maka removing na application ɗinka wani application din bai ma zaka gani an yi maka rejecting din sa wani kuma application din zaka gani an yi suspending din sa saboda menene saboda ana gani baya cewa baya trending ba a yin ba a yin advertising din sa kuma sannan ba a yin ba a ƙara inganta shi ko kuma mutane da mutane ba a downloading ɗinsa ko kuma kai baka shirya inganta wannan application ɗin ba kai mai application ɗin baka shirya inganta wannan application ɗin ba ko kuma ka ɗora wani application wanda kai da kanka baka shirya ka rika jawo mutane ko kuma kai baka shirya kasuwanci a kansa ba kamar dai baka yi masa project din yin kasuwanci ba kai tsaye sai dai ka bar shi a haka ya shekaru a haka to wannan irin wannan application din sai su suspend din sa da amfanin sa ko kowace kalar wahala ka sha a kansa za su suspend din sa ne su sauke sa abu na gaba shine nan bayan ka bude account na Google Consult ka yi using da katin dan kasar ka ko kuma dai wani kati haka da ya fito daga gwamnati wanda ya kasance da sunan ka da adireshin ka da komai a jikinsa dan har ka yuzin da wannan ka yi na wannan account din na fly council kai tsaye da kai da zarar ka rijista da shi zaka fara dora application to dukkan application din da ka dora dole ne ya zama cewa kana review din su kamar magana da ne muku a baya dole ne ka zama cewa magana review kana yin updating din sa wannan abu ne mai muhimmanci saboda kana nuna musu cewa ai kana kula da application din nan kuma sannan kana ƙara inganta abubuwa ciki kuma sannan kana ƙara kawo abubuwa sababbi a cikin sa don mutane masu amfani da application din su ji daɗin amfani da shi abu na gaba kuma kafin ka buɗe wannan account din na play, console kamata ya ka samu gmail ka buɗe sabon gmail wanda wannan gmail ɗin da ka buɗe ya zamo da cewa ba wanda ya san sa kuma sannan baka yi rijista na wani abu da shi ba kuma sannan baka yi wasu abubuwa wanda ya zama cewa ka yi sharing ɗinsa zuwa wani wajen ko kuma ka yi connection ɗinsa da wani wannan abun haka to wannan personal ne ka buɗe shi kuma sannan zai zamo cewa babu dai wani wanda yake dai da wani abu wanda ya danganci wannan gmail ɗin ko kuma wanda zai turo maka sakon ainihin wanda zai tura maka sako ɗaya ne ko sakon da ya danganci wannan google play console din to shine ko za ka rika ansa da wannan gmail din saboda tsaro yasa na ce yasa nake baku shawara idan har ya kasance za ka mallaki wannan account din to ya kamata a ce ka kai wannan kuma sannan ka tanadi phone number ka domin za ka yi verifying din wannan account din naka da phone number ɗinka da kuma abin da ya shafi identity ɗinka kamar a ce national record card ɗinka ko driver license da dai sauransu wani irin da ya katina da suke ansa kuma sannan kafin ka yi payment ka sani idan ka tashi za ka biya dala 25 amma fa ba za su dawo maka da ita ba idan ka biya dala 25 kuɗi ne na siyan wannan account din na play console kuma sannan duk da haka sai ka bi su duk da wannan kuɗin da ka kashe to sai ka bi dokokinsu dala 25 za ka mallake ta kuma sannan ka mallaki kati kamar visa card ko master wanda za ka yi payment da shi kai tsaye wannan ya kasance shi ma naka ne da sunanka da komai da komai dukkan wani bayani wannan a cikin wannan application din naka ne a cikin adin application din da zaka tura na bayanan da ya zama ne document naka to duka ne ya zama sunanka da ne kuma sannan ka sani idan har ya kasance cewa kana wannan kasar amma dai kana so ka bude gmail account ba a wannan kasar zaka zauna ba a'a to kar ka bude gmail kar ka bude play console a nan wajen ka bari sai ka koma kasar da kake kasar da yake zaune sannan ka bude fly council a nan wajen idan ka bude fly council za ka yi amfani da komai na bayanan ka wannan ita ce na kasa ka je kasar wasu ka bude a can ka yi amfani da komai na can a'a ba zai ba in dai har ko da a ce ka yi maza za su rufe shi saboda zarar ka bar kasar sun gani ba amfani da shi a kasar ana amfani ya canza location to kai tsaye za su yi blocking din shi automatic za a yi blocking ka a zata cewa ko kuma wani a wanne ne shigo ta hanyar da bata dace ba abu na gaba shine nan dole sai ka kirkiri application masu inganci wani application masu inganci in dai har ka kasance za ka kirkiri application to ya kamata a ce kada applications kasance guda biyar inda kake manage ɗinsu kada ka kasance kana da application da yawa da kake management su inda kana da kana management da application dama ka an shi application wannan ka dora ka an shi application wannan ka dora to tabbas zai baka matsala wanda zai zama cewa matsalar kai ma da kanka za ta shafe ka domin ni ina da google consult kuma irin wannan matsalar ta shafi nisa nake baku shawara zai kasance cewa akwai wani updating da zai zo gaba ana da buƙatar kai wannan updating din amma dai saboda yawan saboda yawan application din da yake da su kai tsaye updating din nan ba zai ba har zuwa time din ko kuma ce lokacin da aka baka ya kare kuma sannan har a zo a rufe wannan account din naka ya kamata a ce kula da wannan matsala akwai abubuwa da dama kuma a koda yaushe ka sani zaka daga koya abubuwa kuma sannan a koda yaushe zaka canza dokokin su da dai sauransu ka gani dole sai kana bibiyar account ɗinka na Play Console sai kana bibiyar sa kana bibiyar Gmail ɗinsa domin ka duba ka gani wani sako aka turo maka da dai sauransu ko kuma idan aka yi maka rejectin na application kar ka tura ki ba tare da kai update ba kuma sannan ka duba gani menene abin da ya ja har wannan application din ya ya ya ya ya aka yi rejectin sa kuma sannan ka updating kuma sannan ka gyara sannan ka tura musu amma kar ka suke baka updating ba baka gyara ba kawai ka dauka ka tura musu to wannan zai iya bawa account din naka matsala dan uwa wannan shine takaitaccen bayani akan yadda zaka zama mai dora application a Play Store kar ka manta kai subscribe ka danna alamar karawa domin kasancewa ka dukkanin shirye mu da zaran mu dora kar ka manta ka danna alamar like din bidiyon nan ya burge ka sai mu hada bidiyo na gaba